Shirin yau da gobe kuke sauraro Shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kan mitoci 25, 31 da kuma 41. a birnin yamai na jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar din da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com. na Aisha Mu'azu. A yau talata sha uku ga watan Agasta na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai yada zango ne a ƙasar Ghana. tare da wakiliyarmu a can Hawwawu Abdulkarim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Adalla ni Hawawu Abdulkarim Yankwaniya zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra, Ghana. Shirin zai fara da jin takaitacciyar tarihin Malama Musfura wadda take uwa malamar da ke koyarwa a makaranta sannan kuma ɗaliba daga jami'a. bayan haka kuma mu tattauna da kalifa peace dawa media akan tasiri da yake yi a rayuwar al'umma daga nan ne za mu ɗan huta da wakan yahaya da me ji da naka sannan mu ci gaba da shirin inda za mu ji bayanin hajiya abata

ta yau malama musfira assalamu alaikum malama Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni dai suna na musfira kuma na tashi daga tafo 45 amma currently na sawaba sipedoti inda muke activities mu wato sa consults wanda ya haifi sa educational complex sa catering services da sa transport da sauransu. Allah, za ki dan gabatar gabatar min tarihin ki inda kika taso karatu da sauransu? So ni dai a Zaria na yi karatu from basic to basic school to JHS har na kai secondary school wato Northern School of Business ta wurin na je secondary school. Then na proceed to Kumasi Technical University inda na yi post, a eh, postgraduate diploma in um, computerized accounting. From then na kuma koma na yi degree na in computerized accounting. Aside that, I have other certificates in baking specifically saboda even though na yi accounting in school as a student, amma in professional life kuma ni baker ne, ni professional chef ne, ni decorator ne, ni event planner ne, sannan kuma na administrator kuma at a school wato sa educational complex kuma inda zama private school da muke ran ni da mijina Mr. Sadiq Abdulrazak. Private school ne amma amma mun yi shi kamar english and arabic wanda ya zama private wato inda za ka kai yaro ka samu both secular and then arabic education kuma da ya zama na private ne akwai ido sosai kan yaran sannan kuma muna ran weekend school which is precisely on Quran memorization wato inda muke koyar da yaran yadda za su su memorize Quran. Duka keke jagoranta? So, Sir consult da na ce mother organization mu kenan. amma wanda ke in charge specifically kafin mani in shigo ciki ne mijina shine mr sadiq abdulrazak shine ceo mu na sa consult nike magana ga yau sa consult na 10 years muna plan ma mu have a special occasion to celebrate it. To ke bangaren ki da kanki wani abu ne naki na mallaka da kika kika kike ranar shi. To na ce we are all in it together corporate aiki muke yi. So when it comes to aiki yana goyon bayan ki dari bisa dari. Mu duka muna yi whatever we do we do it together. Muka yi aure sa consult yi aife sa catering services. Kin zo ki iske yau ina train student. Gobe kin zo ki iske miji na ki catering gobe ki zo ki skinny catering haka non kika zo other activities ga aure ga yara ga wannan aiki ya ake yi so alhamdulillah cikin rayuwa dai mutum ko me kake yi akwai challenges challenges na rayuwa every part of it ana face saboda first of all a ce mace kana da aure kana aiki ga yara ga professional life ka wato aikin da kake yi ba wani abu ne da yake da sauki ba apart from businesses da muke yin ga duka ma ina aiki as a clerk wato secretary daga islamic educational unit ina zuwa from monday to friday sannan other activities da muke yi so abu ne mai wuya sosai sosai amma me zai kifin ka kana zuwa forward kana iya kai kullu shine wato fashin da kake da shi abin da kake yi da juriyan da za ka yi sannan kuma far from that na mutum duk abin da za ka kana need good support system and the best support system I have in this world is my husband shi ke baya na yake ba nike yin duk abin da nike yi yanyi duka ko wani ranar da kika ji kan inda muka kan gari ban yan kai bari eh kwarai kuwa da yawa saboda nike magana gama ina zuwa su Mm-hmm. kina me kina karanta ina diploma in education abin da yasa na koma su nake diploma in education na realize kamar currently muna run institution as a school even though ina da diploma in computerized accounting ina da bachelor of degree in computerized accounting amma me mutum duk abin da kake ya kamata ce kana da ilimin abin da kake yi nan sosai kafin kai ka make sure kaman mabiyanka sun yi da writing ne ya kamata kai da kake da abin nan ka san abin da kake ciki su abin da ya sa na take pain na koma su na ce bari in yi diploma in education in kare kan certificate da nake da shi ya so ya bar ni ma abin da muke yi nan kai ya kai shi da kyau currently kuma ina rike da yariyan 11 months So akwai ran da na tashi zan je lectures man na ganin kamun like kana feel gajiya cikin jikinka. Amma an ka duba abin da ke gabanka inda kake so ka aim ka kai she mu doki wannan mu yi abin ga da shi. To na kike son ki kai. To mun kai wani riba mu kai koyi na ba. Yau sa educational complex we are not up to three years. This is our third academic year mun ce two and a half year. So mun ce mun kai wani riba mu kai koyi na muna cikin rarrafe. university. In the next 10 years, muna so one of the best Islamic private schools in Kumasi, Ashanti region, Ghana. And then muna so one of the best institutions in the zamu train mutane kan aikin Anu when it comes to catering services, baking, decoration, fashion and a lot more so in kika ji ababen da na koro na duka ke ma kin ga kaman in mun kai wani wuri amma ba mu kai koyi na ba wani gagari zaki ba yan wayan ki mata da suke son su yi wani abu haka amma wani abu na jan su baya so abin da zan ce musu ne dai shi su focus su yi focus once kana da abin da kake son ka achieve in ka yi focus ka duba ka set goals towards it ka iya ka achieve it may be difficult ka face a lot of challenges amma ka keep focus kan abin nan kana follow shi kadan kadan ba easy bane na ce is easy tankan na deceive audience ba izi ba na man kai focus kana gan kaman ga abin da kake so in kai tawakkali kuma da Allah kana fulun shi kadan kadan Allah yadda ka samu abin da kake so matan da kuma ba su samu goyon bayan mazan su ba to matan da ba su samu goyon bayan mazan su ba na farko gargadin da zan musu ya kamata su san anyan da za su bi su samu hankalin mazan su su support su cikin abin da saboda mutum ko me kake kana need support kana need wanda zai tabaka mura dan rana guda da kai ka je ka yi wani abu ka gaji ka zo kana ne wanda zai encouraging ka oh keep on kaza kaza yanda za a yi bar kai kuma ka feel comfortable sannan maza kuma gargadin da zan musu kan su support matansu yanzu duniya things are very hard apart from that yau mutum na da rai gobe mutum bai da rai yau in ka empower matanka ka empower future yaranka in ka empower matanka ka yi komi Allah ka dai san gawan farko amma yau in ka kwanta ba ka tashi ba ka yi rest assured period kamar matanka ta ta yi aiki ta duba yaran ka ba she wani ya zo ya support ko ta je ta yi layi tana neman abincin da za ta ba marayu ba ta yi ta yi aiki su ta support ga she sa maza duk inda kuke duka ka san kaman in ka empower matanka ka empower kanka kuma ka empower yaranka ta mun gode malama musfira wani makon za mu ji irin tasiri da kika yi a rayuwar al'umma madalla dangantaka ko alaka tsakanin maza da mata tamkar ɗan juma ne da ɗan jummai kama daga matakin uba da ɗiyarsa wa ko ƙani da ƙanwa ko yarshi miji da matarsa ko kuma ma'aikata ne samun goyon bayan namiji yana taka muhimmiyar rawa wajen ƙarfafawa mace gwiwa tare da taimaka mata ga cimma burinta da nasarori a rayuwa. hakan nan idan mace ta rasa goyon bayan namiji a duk mataki yana haifar da mummunan tasiri a rayuwarta domin yana sa ta yi ƙasa a gwiwa duk da cewa bata rasa 'yan uwa mata da suke bata goyon baya ba. Ko a bangaren neman baiwa mata damar da duniya take ƙoƙarin tabbatarwa matsawar tafiyar bata samu amincewar maza ba. to tafiyar tana samun nakasu bisa bayanan wata kungiya mai zaman kanta united purpose da a da aka santa da concern universal mai rajista a birtaniya yanzu za mu koma ga hawa'u yanzu muna tare da khalifa abdullahi swala za mu ji irin tasiri da shi ya yi a rayuwar al'umma. To salamu alaikum malam Peace dawa, barka da warhaka. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa to. Dan gabatar min cikakken sunan. Aya Halifa Abdullahi Sala. Eh, Halifa Faith ko da ka ce push up kin ko da ka ce abokin malumma. abokin eh, malum. ko da ka ce miyan kwakwa ko yaron annabi ko yaron annabi duk sunan da kin eh ko ko da ka ce dawa for life ambassador of islam duk suna na kin na wani ka ce mai kama shanu ba sallah yanzu mu zo bangaren tasiri da kai a rayuwar al'umma eh alhamdulillah was eh, ala kulli alam in kika ce impact da na make to wannan she ni a wuri na ban ganin na make wani impact ko kuwa a'a bi mana she da mu ce impact da Allah ya bani na make don ai ni ban yayi wani abu ba Allah ya sa ni ba hmm. kuma ban yayi wani abu ba Allah ya taimaka mini ba yasa ni tafiya na duka Allah ne gaba Allah baya Allah gefe Allah nan ga Allah saka ka saya shi annabi Muhammad na wuri sallallahu alaihi wasallam samu rayuwa impact ne wannan Allah ya bani muka yi a cikin community ba community mu kada ne muka yi impact ba don community da na fito shine kuma shi zango Allah ba kan tudu wannan kowa dunyan community mu dashi su gwada maka menene aka yi yana da yawa waran suna nan me shi ya yi zo ma aiki bai da wala mun ya mu kai ka wurin aiki da wala fawa iya tuna adadin mutanen da ka dauki da hannu ka kasawa aiki wallahi Badan yin tuna baran suna da yawa Allah sun kai 100 manyan gane ba gaskiya eh don aiki abu ne na da yawa ana iya yi wani abu ma a manta wani ma ke yi game da kai waje ya ce diyana wani wai kai ka sa shi aiki kaza na ce to ni na manta shekaran jiya ina zamani muna program ga wani prison officer ya zo wai kwanakin gaji yan shi kenan na sa aikin air condition na ce to ni ban ma san diyan ka bane ni da na sa yaron ne ya zo wurin mu ne wai na bidan aiki shi shi sa abu ne da in dai ka zo ne ma. gwargwadon ali ina da iko na ya mai amma abubuwan da ke zuwa ake zuwa bukata wurin ka sun kai kamar wani irin abubuwa shi mu ce abubuwan da ake zuwa bukata a wurin mu abin peace dawa organization ne mutane da ke kasan mu muke aiki mun kai mutane da mu dari sai sa amma ni dai na ke kallo jagora wannan kuma kanna Allah ke so ne yasa ni na zama jagora abinda aka zuwa wurin mu masu ciwo masu neman kudin daki masu neman su masu neman wani arkan su ne na duniya kowa dai ni in ka zo ofis mu da ka zo ka iske wani na nan muna iya mu yi wani na nan ba mu iya mu yi wannan da mu iya mu yi she mu yi don ba mu da mu mu yi komi ba mm. Allah kade shi dai wani suna iya su zo neman abu wurin wala ba mu mu fulfilled ba ni da kaina ina zama na tuna ina bude message sun wanda ba mu iya mun yi ba she ina soro mai ran jin da Allah to amma ba na da ikon bane banyan ne ki fahimci ko shi yasa abin da yana da yawa akwai wayanda ke bidan ruwa mu ba su rijiya Rijiyan na zuwa shi su ga mun tai wani gari mun yi muna aunawa ne su wane ne ke in need match shi yasa kai ka iya kana cikin unguwan kushen duba a kai ba ruwan gota kuke sha ba amma ga da ke tudu ya arewacin gana gota suke sha da shanu gwamnatin musu da maka cikin gari shi yasa wani abubuwa ka kuma laye ya kai ga shanu da ake kawo muna muke yanka da talakawa in karamin sallah ya kai abin da muke tallafawa abubuwan da ajiya ba da mu ya mu nama. Mafi girman tallafin da wallahi ajiya muka yi wasa da mu fadi ma ba mu fadi wani ne mafi girma ba mu gane domin yana da yawa eh sai sa ba za ka gwada ba wani mun da mutane hospital take india 50000 plus dollars mutum guda wannan duka kuma kan facebook kun gani muke zuwa da wurin jama'a social media su ba mu ba kudi na bane ba kudin mu bane Allah ke gaya da mutanen wani kuka sa amanan na annunsu da su su aikata kuma ai muna cikin garin nan kowa ya san mu kowa ya san da muka fito kuma muna aikin fisi da wanga sabon shekara da mu shiga januwarin ga mun samu shekara na goma to kin gan abu da aka yi shekara goma wallahi in ba na Allah bane shekara fudu mai kyau an gudu to amma mu duk wanda kika san yana tafiya da ni a fisi dawa ko mai kamara ko mai direba hali yau su ke tafiya da ni saboda a alkhairi khairi yazo da su ake rabawa in an bani sadaka in doki wannan na kyauta na ba su wani in an kawo kudin a raba da masu aiki ne na baku yasa ya bani ne da ke cikin community mu wallahi ni ba yan bude bakin fadi ba ni da kaina kwanakin nan da muka yi taro na musabaka na makafai mun zo muna lista abun na abu buga wasu abu shin na kallo a'a wannan garuka fa mun yi fa shekaru kaza na manta domin abu ne da mu kanna Allah ya yi muna mafi yawancin kungiya haka ana yi a zo a rasa kuɗi amma kuma tallafi na iya zuwa sai kana gani cikin aljifun ka ba cikin kuɗin pizdawa ba kana da shi kana iya taimakawa shi ma fi yawa mm, ni yana iya zo ma ya kare ma wani lokaci ba komi ne wai an Allah in kai abu kamar yanzu yi abu Allah na son wani abu ka yi shi ma sirri akwai na open which is public fund to shi yasa kika gan muna fitewa jikin mu kullun ne ga ajiya na zamanin nan da kike interview na nan ake zuwa wurin ta azu wannan ba kudin fishi dawa ba sa'annan banda wannan kuma akwai kudin da mutane ke bamu na zakka na sadaka yana nan daban-daban kowa na iya bamu kamin shekara ka muna mu gane kudin zakkan ga ina da mu shiga da shi kamar shekaran ga zakkan da ya zo annon mutum januwari hali yau ba abin da muka ba wani mutum da ke cikin kumashi ko akra cikin birni duka wannan dan wannan tuna ne wani malami ne ya shiga cikin wani kunci yana wani gari da ya komo gana filin tikitin shi ya kasa muka fidda cikin zakkan da bana ka kara mai arabacin gana ne barai suna ba zakka shekarar nan to malam Khalifa Allah ya saka da irin gudunmuwar da ake bayarwa wajen tallafawa marasa galihu sau daga malam Khalifa kuma zamu mu nishadantu da wannan wakan Yahaya je da naka Body. ba shi ne so ba warin hakori ba shi ne so ba so na ga zuci kowa ya ji da na sai na ba ni ji da na da zamaninsa kowa da lokacinsa kowa da kabarinsa kowa da zamaninsa kowa ya ji da na sai barna wani gida naka kowa ya ji da na shi barna wani bayan wakan yahya ina tare da hajiya abata kaka ce uwa ce sannan mai sasanta auratayya ce wadda ta bawa sama da shekaru saba'in baya za ta bayyana mana abin da ya sa auren zamani baya karko salamu alaikum hajiya ni ne hajiya ramatu da ake ce mu mai lakabi hajiya bata kin kai shekara nawa a rayuwa a rayuwa a yau dai ina da shekara saba'in da ɗaya saba'in da ɗaya wannan wani matsala muke da shi yaran mata da auren muke yawan rabuwa matsaloli na yaran mu dai na zamani in ce mu na yanzu da jikokinmu na yanzu ya saba da mu zabaninmu da muka yi don yau yaranmu na yanzu jikokinmu na suna son sauri menene sauri komi za ka yi duniya sannu sannu ne ba da rigima ba da garaje ba idan dai ka yi garaje cikin lamari to kullum kai kana da dana sani cikin rayuwa kullum dana sani za ka ta yi amma za ka ɗauki hakuri ka bi yadda ya kamata za ka ga daidai cikin rayuwanka amma mu yaran mu na yanzu rigima ya yi yawa rigima da jijjid da kai ya yi yawa ba yi abu cikin yadda ya kamata wani yayi ne zan yi wani yayi ni ma shi na yi wanda ya fi tun da wacce ta yi kaza eh, haka zamanin ga yake mu da ba haka muka yi tafiyan mu rayuwar mu da da mu rayuwa dai da muka yi ban duban abin da kike da shi ce ina neman in fi ban duban abin da kika yi ina so in ci gaban ki ban duba in abin da kika yi ina so in bata naki rayuwa don a yau zamanin mun ga mu zamanin mu ba haka muka yi ba ina ce ina son ki na kare miki komi sai dai in taimake ki da ki je gaba amma ba in taimake ki don kai ki baya ba eh, mu matasan yanzu da muke abubuwa a'a ai ba amaryan da za kai ɗakin miji ba tare da gargadi ba an gwada miki zamantakewan da zaki da zama da mijin da zama da yan gida da zama da family mijin da yadda ya kamata zamantakewa duka uwa ki ta gaya miki ta ki je daki hawo to amma yaran yanzu da yake ba masu ji bane abin da aka gaya musu gida ba shi za su su gidan auren ba wani abu daban za su su koyi da ba su yi shi gida ba za su fita da shi shi yasa an za a zage su kuma shi a gama da iyaye alhalin ba haka uwar ta kai ta gidan miji su dai suka je suka koyi nasu salau daban kina ganin bai kamata a can salon yadda ake yi mai matasa gargadi ba idan an kai su gidan aure a an kai su gidan aure ma kika yi abin da ba daidai ba ai ki kota ta kira ki ta gaya miki ta ce miki wacce maganan da na gaya miki nan da hutuban da ne miki aka kai gidan aure da kika je ba shi fa kike yi ba to ai yaran yanzu ba su jin magana su suna ganin uwayen namu uwayen nasu masu sun fi su wayo shi yasa abin da iyayen suka gwada musu ka ai wangar Allah rabu da ita su yan da ne to shi yasa kullum ake sake su ana rabuwa da su domin in zaki bi da abin da uwarki ta gaya miki da ba wanda zai bar aure ma komin wuya auren komin daɗin shi amma da yake mu hutuban da muka ba su nan ba da shi suke zuwa ba da nasu salau daban suke zuwa gidan miji in kika hango kuma kika kira don ki gyara zamantakewanta da mijin she ga ta ce wai ke mutuniyan da ne she sa ke a rabu da ki ke manufos ma ya kama ki eh haka yaran ke faɗi na manufos da Allah bari hajiya manufos yanzu maganan ta ba wani magana bane kaki ɗauki wannan maganan ta to shi ke goma da su baya su ke kai su ga hallaka su ke kai su ga asara babba don abin da babba ya gani gani yaro ko ya hauri ni bai gani babba abin da shi ya gani daga kasa ke ko kin hau sama baki gani kuma kamin uwa ta zauna da ke ta gaya miki magana ta ga abin da ta gani ne take gaya miki in kin je ki kaza in kin je ki kaza in kin je ba su daukawa yau yanda nake ke kusa da ni Mr. Alheri Buti gaba dai gaba dai ta dauki hutu ba gare mu menene ta yi aure ta yi biyayyan aure ta tausaya aure ta yi ma mijinta biyayya an cire matan kumashin ga dubu ba su iya sun yi abin da Mr. Alheri ta yi ba madalla Yayin da aka kaɗa gangar siyasa a Amurka tuni yanayin siyasar ƙasar ya ɗau a bisa dalilai da dama. Na bayan nan dai shine ayyana wanda mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris take so ya zama mataimakinta idan jam'iyyarta ta Democrat ta ayyana ta a matsayin 'yar takararsu Dalilin kenan da ya sa na tattauna da shugabar Women in Media Initiative wata kungiya da ke baiwa mata goyon baya domin tabbatar da cewa mata sun samu wakilci a fagen siyasa wacce ta yi magana akan ra'ayinta akan. Kuma sunana Halima Ben Umar kuma ni ce shugaban kungiyar Women in Media Communication Initiative a nan Kano a Nigeria. to kin san idan ana siyasa kowa hange ike hango wane ne in ya janyo shi yana ganin Allah zai ba shi sa'a kin ga duba da wanda ta zaba in dai Allah ya ba ta sa'a to ina ganin dai ni dai a ra'ayina mutum ne wato jajirtacce kan matsayi yake da kafafuwan shi kuma zai iya karawa da kowa ina ganin kamar ya san abe shi da Kamal Harris a matsayin ki na mace menene kike so a ce uh, gamayyar kamala harris da tim wells sun cimma a matsayinta na shugaban kasa in allah ya bata sa'a to ni dai kin sa a matsayina na mace kuma ganin amerika ne zan so a ce an samu mace ta farko kuma baka da za ta riƙe shugabancin amerika mm-hmm. Me yiwuwa nata policy approach wata watakila zai ɗan fi ɗan sauki a kasashen duniya duk da dai na san america take yar america ce kuma america za ta yi aiki saboda interest din america za ta yi to amma ina ganin idan allah ya sa ita ce ta samu shugaban kasa gaskiya za a samu sassauci saboda mata in kika kuma mata da yawa mata suna da tausayi kuma ba sa san abin da zai bata musu suna kuma suna so su ga wato on the privileged waɗanda ba su da wato wanda ba su da um, gata galihu yawa mata kuma na san za ta duba harkar mata sosai kuma za ta duba da abin da ya shafi yau da kullum na zamantakewa mata musamman baƙaƙe a ƙasar amerika kuma baƙaƙen ma ba wai mata kawai ba duka tunda su ne minority wannan ina ni a ra'ayina ina ga yana zai taimaka wa jama'a musamman ƙasashe masu tasowa mm-hmm. wanda za a duba koken kasashe masu tasowa a duba a to ni gaskiya ina son Allah ya ba matan na ba ta sa'a saboda na san a ra'ayina ina ganin za a samu sassauci kwarai da gaske. rana wata shaida suke ni na ne da za a zaga jinin jiki sunan To kafin mu karkare shirin masu sauraro za mu leƙa ɓangaren kwalama. Hawa'u gare ki. Za mu shiga madafanmu inda yau muke tare da Hajiya Azumi. Salamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkan mu da kasancewa da ku a cikin shirin mu na kwalama. Muna tare da Hajiya Azumi. So yau wani abinci zaki mana? Tuwon shinkafa da miyan agushi. Agushin na naga kowane gari da yanda yake yin agushin shi. Ke na gane zaki mana? in Allah ya yarda fulan agushi da farko za ki je kasuwa ne ki sisi za ki sai ki sai agushi ki sai timati ki sai albasa ki sai kananan kifi ki sai samu kifi ki samu naman ki ki sai daddawa ki samu kwafe shito garin tankwa ki samu kayan magen ki ni gaskiya ban yi spices ba ba amma ni na gargajiya yanda aka gwada mini haka nike yi da farko sheki ki yanke yanken ki ki samu bosin ki kisa nan akwai albasa nan akwai timati nan kin daka ki da kai da ke kin gama nan kin gyara ganyen taushe kin wanke shi kin murda da gishiri kin wanke ganyen gauta she ki murda ki wanke ki murda shi ki wanke she ki wanke inda ki murda ki sa gishiri ki murda kyau ika kare she ki wanke she ki bida buki sa mhm. ki haje ki gera su gefe sannan ki daka kwafe shi ton da kananan kifi mhm. ki gama ki aje wuri guda zaki hada tankon eh tankwa gulli gulli eh tankwa da shi da daddawa da kananan kifi zaki hada ki marka eh shi ki aje gefe yanzu ga magin ki ga garin tankwan ki ga manjan ki haje shi ki wanke silvan ki an mhm. gasi zaki yi su shi ki zo kan gasi shi ki girka silva da kin girka silva shi ki wanke nama ki sa to in zaki ki wani zan girka nama na doko garlic da kwafe shi to da kakadu gishiro da gishiri da magi shin zabke naman da shi bayan na zabke shin aje shi gefe kuma wanke silba na in aje in girka kan nan shin zuba manja kin aje naman gefe sannan ki sake girka sabon silba eh in Allah ya ta sheki zuba manja manja ya taso da zafi sheki zuba albasa kina cikin murda albasa kadan kina soyawa kar sheki zuba timati mhm. timati kina cikin aka sheki kawo ti tomatoes sheki gwangwani eh sheki zuba sheki soya in kin soya in soya kin kare yanzu kin jika agushin kin aje i ka soya eh, timatin gwangwanin da ka sa sheki sa ruwa kadan ki daure sheki zuba sheki na soyawa ni ka gan kin ya taso sheki kawo naman ki ki zuba wannan wanda kika zabke kika bashi eh sheki kwa doko sheki zuba in kin zuba sheki makita maki ta kina soya shi kadan kadan zuwa can sheki nemo kifin ki ki gyara ki zuba in kin gyara kin zuba yanzu shi ki zuba ruwa kada yana tasowa shi ki doko kayan kulkulin da kika daka shi wannan wani kifi da daddawa kananan kifi da daddawa da abin kwandon kika nikan nan shi ki zuba ciki mhm. shi taso da tafasa yana tafasa kadan shi ki kawo agushin mhm. shi ki bi da matacin kwakwa mhm. saboda saki shi ki tace agushin don ki yi shi ruwa ruwa shi ki tashi shi ki duba limitin da kike nema ne dai inda kike neman ruwan miyanki shi ki tace iya kai shi ki bar shi ki sa magin ki ki sa gishirin ki ki bari tafasa kadan bayan ya tafasa kadan shi ki kawo shi ganyen gautan shi ki zuba ciki shi ki bar shi ya tafasa sosai yadda kike so miyan ki ya nuna in awa biyu ne in awa uku ne yana wurin ki amma ya nuna ke da kanki in kin ci miyan ki saka ma miya na ya nuna ba wanda zan ci ya juya ni bane ka kare ki bido don karamin tukunyanki ki girka ki girka ki ga ruwan na zafi shi ki zuba shinkafan ki ya taso ha lala ki tuka binki shi ke shikenan gama shi ki ci yanda zaki yi ki ci ke ba ruwan ki to da nan ni hawa abdulkarim yankwaniya zan tsaya sai sabon mako idan allah ya kai mu an gaishe ki hawa'u da tawagarki masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin hawa'u abdulkarim da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai fiona wa mayinan dudu da ta daidaita mana sauti da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin ni aisha mu'azu ke muku sallama daga nan birnin washington dc ma'asalam su but I'm su